tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyya allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi a inda mun ɗibo wannan tarihi da muke gabatarwa na wannan hamshakin malami abul abbas a cikin littafin rijal fikar wadda a wata fil islam na babban malami shehun musulunci al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi tarihin ibn taimiyya in ka so ka ce kamar wata jami'a ce da ya kamata a tsaya a fayyace ma al'umma irin abubuwan da wannan bawan allah ya rayu da irin gwagwarmaya da irin ɗauki ba daɗin da ya sha a lokacin da yake raye domin ka auna da irin yadda rayuwanka take a yau wannan zai taimake ka wajen ta gudano a bisa tsari da kuma tsafta kuma tarihin shehul islam ibn taimiyya ba ɗaya yake da tarihin wani gwarzo daga cikin gwaraza waɗanda suka zo daga bayan shi ba ba don komi ba sai don tarihin shi cike yake da ilmomi na shari'a karatattuka ne na aƙida da kuma nuna ma da kama hannunka ɗora ka a bisa hanyar rayuwa mai nagarta ta yadda za ka yi mu'amalantar kowa da irin yadda yake ka zauna lafiya da al'umma ba tare da sun tsangwama ma ba kai ko ba tare da ka kosa da su ba shi sa wannan tarihi yana da bukatan a fara ɗashi a tsawaita shi saboda a game amfanin shi ga al'umman annabi misali a karatun da muka kwana a kai a wancan mako da ya gabata mala ya fara kawo mana irin matsalolin da shekul islam ahmadu buna abdulsalam ibn taimiyya ya fuskanta a farkon da'awa inda muka ji cewa magabta abokan hamayya makiya waɗanda ke son su kayar da da'awar shi na ciki da na waje sun sanya hadafinsu target ɗinsu wajen su ga sun kwantar da da'awan ibn taimiyya shine su rugurguza mutuncin shi shine shaksiya na shi ai kokarin a bayyana mashi a bayyana ma al'umma ba mutumin kirki ba ne ai macuci ne ai bai da ɗabi'a na kwarai ai makaryaci ne ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne a ɗibo wasu miyagun ɗabi'u a danganta shi da su yadda duk wanda ya ji waɗannan miyagun ɗabi'u to zai guje shi wannan makamai ne wanda makiya kowace irin da'awa suke amfani da ita wajen su ga sun rushe kowace irin da'awa ce yarfe yadda ka san yarfen 'yan siyasa ji irin yadda ƙazamar jaridan 'yan shi'a ta ruwaito ƙazafi ga shekun albani duk irin wannan ana ƙirƙirar irin waɗannan ƙazabce-ƙazabce ne domin a ɓata wani da'iya wanda aka rasa yadda za a ɓata shi irin wannan ne suka yi ƙazafi ga ummuna aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka a zamanin farko can ya faru ga annabin allah annabi musa to haka duk mutumin da ya taso wajen da'awa wajen yada addinin Allah to makiya magabta abokan hamayyan Allah da annabi to za su ta ƙoƙarin nemo abin da za su yarfa mai domin su ga sun ɓata shaksiyan shi idan wannan ta tsira to sai su koma mai ƙale da ƙage da ƙazafi ga abin da ya shafi aƙidar shi irin yadda kafiran makka suka yi wa annabi cewa sabi'i ne shi aka rika yadawa saboda a wancan lokaci duk mutumin da ya canza ya bar addinin gargajiya addinin iyaye da kakanni in ana son a ɓata shi a ci mutuncin shi a nuna cewa ya zo da aƙida gurɓatacciya to ana jifan shi da wannan kalma na sabi'a ne to haka suke ma babban malami malamin hadisi muhammad nasir din al-albani ƙazafi da cewa shi murji'i ne haka dai haka dai duk wanda ya ɗauko da'awa na musulunci ya kawo to waɗannan ababe guda biyu su ake ɗiba ake jifan shi da shi domin su ga cewa sun kayar da wannan saƙo da yake son ya isar a madadin annabi amma sai dai duk wanda yake da'awa saboda Allah to ya kwantar da hankalin shi Allah maɗaukin sarki ya shelanta cewa wayam korona wayam kurla wallahu khairul makirin suna makirci Allah maɗaukin sarki na warware makircin makirai saboda Allah gwani ne da ya ƙware wajen warware kowane irin makirci da aka ƙulla shi yasa duk wani makarun lail wan nahar da makiya za su ja tinga su tinkari wata da'awa ko wani da'iya da ya tinkari yada addinin Allah to ya sani cewa ƙarfi da dubaran kare kanshi ba nashi bane ya bar ma mai abin Allah madaukin sarki zai maganin wannan al'amura baki ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau kad makaru makaran wa makarna makaran sun kulla makirci makirci hamshakin makirci Allah madaukin sarki ce mu ma sai muka bi baya da la'anta wannan makirci nasu alhali ba sani ba fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ga su can a wofince sakamakon sun ƙetare haddi sun ƙetare iyaka sun yi abin da ba shi ke nan ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu kamar yadda mala ya ɗauko bayanai da cewa kowane abu yana da sila silan abin da ya sa ibn taimiyya ya fara fuskantar adawa daga malaman gari da na ƙauye wayayyu da ƙidahumai da koma wani irin ɗan ɗirkaniya an fara ne yayin da aka rubuto mai takarda daga garin hama ana neman fatwa dangane da wasu sunaye da siffofi wanda ya zama wajibi musulmi ya ƙudurce dangane da rabbul izzat wal jalal ibn taimiyya da ya tashi mai da ansan wannan tambaya kai tsaye cikin babban baki sai malam ya ce da mu fa'ajabahum shekul islam an hazil as'ila sai babban malami shehun musulunci ya ba su ansa dangane da waɗannan tambayoyi da suka mai bi tafsilin kabirin wa kafin ya yi ƙoƙarin yi masu bayani dalla-dalla daki-daki ya fito da al'amarin ya gamsar da su ya ƙosar da bukatansu ta kowane janibi. bai ba su abin usul usul aqlam ba sai bi dalla dalla filla filla ya ba da ansan wannan tambaya da aka yi mashi mala ya ce urifa hazal jawab an san wannan ansan da ibn taimiyya ya ba mutanen hama kuma ya shahara bismil aqidatul hamawiyyatul kubra da sunan fatwa fatwal hamawiyyatul kubra amma ana ce mashi alaƙidatu hamawiyyatul kubra amma ta fi shahara da fatuwal hamawiyya al-kubra ina fatan mun gane wannan da kyau a an samu malamai da dama sun tsaya sun yi sharhin wannan fatwa na alhamawiyyatul kubra wanda daga cikin malaman da suka yi sharhin wannan littafi akwai Profesa jiri. mun gane wannan da kyau ko ya yi sharhin wannan littafi kuma babban malami a shekuna albani ya zauna ya bi ya karance wannan littafi kaf a cikin kaset kun gano wannan da kyau ku yanzu ga littafin nan fatwal hamawiyyatul kubra li sheikh ahmad ibn taimiyya rahimahullah wanda Profesa Hamad Buna muhsin At-Tuwaijiri ya ma sharhi. Ita wannan littafin da malamin nan ya ma sharhi, za ka zo ka ji sanda Ibn Taimiyya ya rubuta ta gaba ɗaya ba ta wuce falle hamsin ba. Mun gano wannan da kyau ku? To wannan littafin ita ne ta fara zame ma Ibn Taimiyya matsala tsakanin shi da malaman zamanin shi. An gano wannan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala yake cewa risalatun taqa'u fi 50 safha wannan littafi ko wannan ansa da ibnu taymiya ya aika mutanen hama tana cikin shafuffuka da basu wuce hamsin ba dimna majmu'atir rasail al-kubra tana tsakankanin littattafan shi ne koko 'yan ƙananan fatoyi da 'yan jawabai da aka tattara a rasail al-kubra shi yasa kana karanta majmu'ul fatawa haka zaka rika tsantar littattafai a cikin su Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bi a fi misr wannan majmu'atar rasail al-kubra an buga ta a kasan masar Hijra na da shekara 30 wa 300 ba'da da alf hijriya hijira shekara 1323 Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kun ga san da ya bada ansan waɗannan abubuwa sannan waɗanda ke da waɗancan mugayen aƙidin sai suka tunzuro sai suka ce ga muguwar aƙidin da suke zargin shi za mu zo za mu karanta wannan shine ɗabi'un 'yan bida'a duk lokacin da wani malami ya miƙe yake ƙoƙarin fallasa muguwar aƙidan da suke tallatawa cikin al'umma to sai su nemo wata aƙida muguwa sai su jefe shi da ita ko kuma sai su riga kokarin bata shaksiyan shi wannan ɗabi'a ne tun da tuntuntuntuni samudawa sun yi kokarin bata <clears throat> shaksiyan annabi salih suka ce mashi kazzabun ashir makaryaci ne kuma suka ce mashi mutumin banza sun yi wannan haka mutanen annabin allah annabi shu'aib suka zarge shi da cewa wa'azin da yake ba da gaske yake yi ba so yake kore su daga tauye mudu ya koma daga baya yake yi haka dai haka dai wannan ɗabi'a ne na ɓatattu tintintintin ke sa nake mamaki <clears throat> in na ga wanda yake da'awan sunna a bisa manhaji na salaf yana yin irin wannan ɗabi'an sai ban mamaki amma ba abin mamaki ba ne tsintan abu a titi bai sa mutum ya zama ya iya shi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wata haddasa an mazhabi sahaba a cikin wannan littafi na fatuwal hamawiyya ibn taimiyya ya yi bayanin dalla-dallan mazhabin sahabbai wattabi'in da kuma tabi'ai wal matil mujtahidin da kuma manya-manyan limaman musulunci mujtahidai wal mutakallimina da dungushi ma <clears throat> ibn taimiyya haɗibo fatoyin malamai waɗanda suke kan ilmul kalam ya riƙe yana kawowa wal mutaqaddimina da waɗanda suka gabata minal ulama daga cikin malaman ilmul kalam kal imam abul hasan al ash'ari wal qadi abul bakar abubakar al wa imamul al haramaini waɗannan a cikin littafin fatwal hamawiyya ibn taymiya ya riga ɗibo maganganunsu yana tabbatar da aƙidan musulunci domin yi hujja ga waɗanda ke cewa su suna bin waɗannan limaman ne kuma su sun saba ma aƙidar da annabi da sahabbai suke a kanta kun gano wannan da kyau ku in ka ce kai ba ash'are ne to sai ibnu taymiya ya kwaso maganganun abul hasan al ash'ari sai ya kawo maka da ke tabbatar da istiwa'in Allah yake tabbatar da hannu ga Allah yake tabbatar da abin da kai kake musawa a yau mun gano wannan in ka ce kai kana bin wane ne misali al’imamul bakilani sai kwaso maka ko al’imamul juwaini ko ɗaya daga cikin waɗannan wanda suka shahara da falsafa to ibnu taymiya di ya kawo waɗannan abubuwa in ka so ka ce ya yi ma bid'a yaƙin maimai in sun ɓullo ta nan ya tare in sun taro ta nan ya tare in sun zo ya kawo aya ya tokare su da hadisi in sun yunkura ya tankware su da fatoyin sabai da tabi'ai da malaman farko in kuma sun ce ai ba namu bane ce to ga malaman ku na ilmul kalam ma sun faɗa shi yasa in kai shiru ba iyaka in kai magana ma to ba iyaka to da suka rasa yanda za su yi to shine sai suka bullo mai ta hanyar batanci da cin mutunci da sharri da ƙage. da kuma daren mai ta hanyar amfani da hukumomi mahala ya ce mustadillan bi aqwalihim yana kawa yana hujja da maganganunsu wa ta'alifihim da kuma rubuce-rubucen da suke yi wajen tabbatar da ƙidan musulunci na gaskiya wa asbata Minal al kutubihim kuma ya riga tabbatar da ababen da yake kwakwasowa da ɗiɗɗibowa cikin littattafansu anna kulla ha'ula'il ulama yana tabbatar da cewa dukkanin waɗannan malamai ma kanu ya raunar imana suna ganin cewa lallai wajibi ne a yi imani bi sifatin lahi ta'ala cewa a yadda da dukkanin siffofin Allah min wajibati dini daga cin abin da yake tilas ne a addini mun gane wannan da kyau ko duk waɗannan limaman hatta waɗanda suke kan ilmul kalam waɗanda an san da yawa daga cikin malaman da suke kan wannan aƙida to suna bankare siffofin Allah madaukakin sarki ne to amma kuma sai ya ɗibo daga malamansu na da can na da wuri sai ya kawo ce to kuma ai gashi sun tabbatar da siffan da ku ne kike musawa duk da cewa ya gabatar da a cikin alkur'ani da hadisi da fatoyoyin sahabbai da tabi'ai to kuma sai ya bi sai masu waigi da wannan ina fatan mun gane wannan da kyau idan ka goge ka kware aka koyar da kai usulul fiqh yanda ya kamata akwai inda ake babi ne mai zaman kanshi mai mahimmanci mai suna tartibul adilla sai an koyar da kai ya ake jero dalili da kuma yanda ake kafa hujja Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya ce wa annahum ya'tarifuna bi haqiqatiha dukkanin waɗancan limamai suna tabbatar da haƙiƙan waɗannan siffofi allati tattafi kuma a jalalin ta baraka wa ta'ala tabbatar wanda ya dace da matsayin Allah wa tajjiru bi zati hal'a al'ulya kuma ya dace da zatin Allah maɗaukaki domin Allah da kanshi yana cewa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah ba wani abu wanda ya kama da Allah sanafa Allah maɗaukin sarki mai ji ne ko mai gani ne aya ta sha ɗaya cikin sota shura mala ya ce wa ma'atan zihil kamil tare da kuma tsarkake Allah cikakken tsarkakewa min kulli tashbihin daga ƙoƙarin kamanta shi da halittan shi au tajsimin ko kuma ƙoƙarin yi wa Allah jiki min kulli nafin wata tselen. da kuma tsare Allah madaukin sarki ba tare da kore mai siffan da wanda cewa babu siffan ba ka san batattu akwai mu'attila wanda su suna korewa ne sai ma babu akwai mujassima waɗanda suke kamanta sai hannu irin hannu haka waɗannan mujassima ne masu Allah jiki waɗannan batattu ne sai kuma wata mushabbiha masu yawa siffa iri na kaza kun gano wannan to ana kawo maganganun waɗanda suke kan irin wannan aƙida waɗanda suke ƙoƙarin kore ma Allah irin wannan ƙazantin sai a kawo ce ga abin da suka faɗi kai me za ka faɗi na yau an gano wannan da kyau ko misalin wannan misalin shugaban ƙasa ya yadda da kayi to kai kansila an ka da kai ba ka yadda ba ko kun gano wannan da kyau ko sai ka yadda ka fi oga Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine mala ya rika masu manyanku magabatanku wanda suka kwai suka kyankyashe a kidar sun yadda da abin da annabi da sahabbai suka zo da shi kai me sa ka saba Allah ya tsare mana imaninmu yani abin da yake nufi da wannan anna hazi sifat la yaqisunaha ala sifatil khalqi kaga waɗannan siffofi da ake kawa a cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo da mala'iku ko a ce yadullahi fauka aidihim ko a ce bi a na? to waɗannan siffofi ne wanda ba a kiyasinsu da siffofin halittu kun gano wannan da kyau ko mun buga misali a katin da ya gabata ko malai ce wala annahum ha, ko ba a su a musa a ce ba su a musa a ce ba a yi da su ba siffofin Allah ba a masa haka wa yanfunaha min shiddatil mughalat wal ifrad fi tanzihi wat taqdisi a wayi gari ana kore ma Allah madaukin sarki sunaye da siffofi wai saboda kaiwa matuka wajen tsarkake Allah da kuma tsaftace shi daga kamanceceniya da bayan shi wannan ya kai su sai suka wuce makaɗi da rawa sai ma suka ce ba siffan sun ta ƙoƙari in aka ce yadullahi sai ce ƙarfi an jima kuma sai a ce shago sarkin ƙarfi sai su ga ah, ai sun gudu kuma ba tsira ba in sun ce kaza sai kuma su ga wane ma yana da irin wannan siffan in sun yi can sai kuma su ga sun yi wani an ci an tare su sai su ce ma gaba ɗaya ma a ce babu kaga ana auna abin da hankali kenan Allah na da hannu kun gano wannan da kyau ko amma hannunka irin hannun Allah ne a'a hannu da ake jika mai naƙuda daidai yake da hannunka a'a tarayya wajen suna bai lazim da tarayya wajen ma'ana kowa da kenan yana da kaka ai zamani ma na da kaka da kakanka da kakan zamani iri ɗaya ne muna damina za mu noma za a yi rani za a yi bazara za a yi kakan rake ko kakan kaza duk ba kaka ba ne da kakanka da kakansu iri ɗaya ne suna bai lazimta ma'ana ya zama ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya ce wala annahum <clears throat> ha ta'awilan ya ha? an hakika sannan ko ba tare da an yi ma waɗannan siffofi na Allah tawili tawilin da zai nisanta waɗannan siffofi daga haƙiƙan yadda suke ba ai ta ƙoƙarin murɗe ma'ana har ya zama an kau da su daga haƙiƙan yadda suke wa ya turkuha mujarrada kawai sai a bar sunan gashinan tsuran shi kinayatun wa majaz sai zama kawon wani irin kinaya ne ko a ce majazi ne kawai ba abu ne mai haƙiƙa ba to shi ma wannan bai halatta a danganta ma Allah haka ba yanzu waɗannan bayanan da muke yi duk mutumin da yake ba ash'ari ne ash'ari ne shi asha'ira ko matridi ko kullabi ko mu'tazili ko jahami jin wannan magana yake kaman ya mutu haka ɗan shi'a amma kai yanzu da yake ba gurbata aqidan ka ba kana nan musulmi mai kyakkyawan aqida sai ka ji ai haka ma ya kamata a yi an gano wannan da kyau ku to duk wanda kake ma aqidan shi darar mikiya kuma har ya riga ya amma yadda ya ta an ji daga wajen shi to kokari zai ko da tsiya ko da arziki sai ya bada kariya ga wannan muguwar aqidar dan kai ya ji kunya don su sun yadda da kunyar duniya ga wanda ta lahira Allah shi kiyaye bal innahum kama yu'minuna bi zatihi su kamar yadda suka yi imani da zatin shi wa sifatihi sab'a da kuma sufofi as-saba guda bakwai in ka je ka same su haka zaka same su su a jahamawa ba su ma yadda da dukkanin sufofin ba da sunayen duka ana nan motar mutazila suka dan ɗibo suka dan yadda da su amma suka murɗe su a sha'ira sai suka yadda da guda bakwai Sune alhayatu al'ilmu alƙudaratu assam'u albasaru alkalamu wal'irada ku gano wannan da kyau ku waɗannan sifatu saba'a su ne wanda suka yadda da su na kazalika bi haqiqatiha sun yadda da haƙiƙan wannan in aka ce alhayatu rayuwa sun yadda Allah yana da rayuwa al'ilmu sun yadda Allah yana da ilimi alƙudura sun yadda Allah yana da iko asamu sun yadda Allah yana ji albasaru sun yadda Allah yana gani alkalamu sun yadda Allah yana magana al'irada sun yadda Allah yana da nufi mun gano wannan da kyau ku sun yi imani da wannan allati tattafiku wa azmatul uluhiyya kuma ta yi daidai da girma da yanayi irin na Allah madaukin sarki sun yadda da wannan amma duk wata siffa da ba wannan ba to ba su yadda da ita ba Shin ne sai ibn taimiyya yake kawo siffofin da ba su yadda ba kaman alyadu kamar kaman ar kaman al-ainu da dai sauransu kaman ƙauri yawma yukshafu an saqin wa Auna, ila sujudi wa hum salimun to duk ba su yadda da wannan ba to shine Ibn taimiyya sai kawo sai kawo hadisin annabi da ya tabbatar da wannan ingantacce da asare na sahabbai da tabi'ai ingantattu ya kawo fassarar malaman farko sai ce har malaman kuma sun yadda sai ya kawo shi ne da aka rasa yin da za a yi martani aka rasa yin da za a murɗe aka rasa yin da za a yi kaza to shi ne ibini taimiyya ya fada cikin wancan bala'i kun gano wannan da kyau ku yau a ce mai kaza gobe a ce mai kaza jiba a ce mai kaza Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce kama annahum yu'minuna bil alfazil mansusa min alwajhi kamar yadda sun yadda da al sun yadda da lafuzza wanda ake faɗi wanda suka zo a cikin nassi kaman huska wa yabqa wajhu rabbika sun yadda da lafazin fuska amma ba su da a ce Allah yana da fuska ba in sun ce fuska fuska sai su murda ma'anan Walyadi kuma sun yadda da lafazin alyadu wanda ya zo cikin nassi yadullahi fauka aidihim wal sun yadda da fushi wa alaihim wa la'anahum war rida kuma sun yadda da yarda radiyallahu anhum wa radu an wa fis sama kuma sun yadda da Allah madaukin sarki yana sama a amintum man sama inda ba su yadda ba shine a ce ar alal arshistawa wafi wa fawqal arshi da kuma cewa yana birbishin al'arshi amma ba yana kan shi ba kun gano wannan da kyau ko mala ya ce hakikatan min gairi ta'awilin awul majas waɗannan ana son su yadda da hakikansu ne ba tare da tawili ko cewa majazi ba ne mahala ya ce wa yusbitu tuna haƙiƙata habi ma ya liƙo zatihi suna yadda da wannan hakika da abin da ya dace da zatin shi almunazzaha wanda aka tsarkake Allah almuqaddasa wanda aka tsabtace shi allati laysa kamisliha shay'un ba tare da kamanta shi da wani ba don ba wani wanda yake da irin wannan siffa wallati la tuhaddu wa la tuqas wanda ba ya sa ya mai haddi a ce ga iyakan shi kowa kiyasta shi ba kun gano wannan da kyau ku so ake duk wani siffa da ya zo daga cikin siffofin Allah cikin alkur'ani da sunna ka yadda da wannan siffan a bisa wannan tsarin ka tabbatar da haka yake amma ya ma'anan yadda yake sai ka ce ma'anan Allah ya bar makan shi sani inda ba mu taba gani ba ban gano wannan da kyau ku ni yanzu da ka taba gani na in ka je sundu aka tambaye ka ya nake za ka yi masaltani. haka amma wanda baka taba gani ba haka yi misalta shi malaya malaika jibril yake E, dogo ne gajere ne mai fadi ne ka taba gani shi ba ka yi siffanta shi ba an ce mala'ika na da fiffike yahudawa da kiristoci saboda tsaban karambani sai suke wata mace mai fiffike irin na tsuntsu cin da an ce fiffike kaga waɗannan mushabbiha ne sun kamanta fiffiken mala'ika da fiffiken tsuntsu Wa ya gaya masu fiffiken mala'ika irin na tsuntsaye ne gano wannan da kyau ku mumin yadda mala'iku suna da fiffike na ƙutu ne da zabar jadi da kaza da kaza amma ya yake annabi ya taɓa gani ba mu gani ba kuma bai tsaya ya gaya mana irin lilin kaza ne ko kaza ba Allah ba mu sani ba jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko kuma ba wanda ya taba ganin Allah cikin bayan shi kaf har annabawa da manzanni ba wanda ya taba ganin Allah annabi Musa da ya roƙi ga Allah bai gan shi ba Allah ya ba mu labari falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa bai ga Allah ba falamma afaka kaza kaza kaza sanda aka yi Isra'i da Mi'raji da annabi ya je sama har ya wuce inda mala'ika jibrilu bai taba zuwa ba da annabi ya dawo aka yi mai tambaya cewa kaga Allah sai ce an na ra'aituhu ta yaya zan ga Allah nurun ra'aitu ya ce shi da ya ga haske kawai mun gano wannan da kyau ko to kaji mai fara kafa bai gani ba ina ga kai za ka ce wai ai na gan shi ina ba don mun gano wannan da kyau sai dai ka gado don gona amma ba Allah ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin malai ce innan mazhab ha'ula kun ga mazhabin waɗannan malamai ha'ula rijal min ulama'i ahlus sunna wa nazaratuhum kun ga waɗannan mazaje malaman ahlus sunna su da sa'o'insu waɗanda ma ba ma ahlus sunnan ba waɗanda muka ambata a baya la yakhtalifani fi hadainin nau'ain min as-sifat aqidan su bai saɓa ba dangane da wannan nau'i bi na siffofi kaga yanzu alhayatu alilmu alqudra as-sam'u albasaru alkalamu alirada siffofi ne waɗanda ba yanayin gaɓai suke ba amma an ka ɗauko siffan alwajahu alyadu waɗannan siffofi ne masu da alaƙa da me da gaɓai. to waɗancan shaira da Matiridiyya da kullabiya da motazila da jahamiya su dubba ba da irin waɗannan sufofi na biyu ba to shine malam a cikin wannan fatuwar hamawiyyatul kubra ya kokarin maida masu da martani da ba da ansa da rugurguje da dilansu to da suka rasa hujja na ilimi da za su kawo sai suka nemo gora mun gane wannan da kyau ko shine sai a koma batanci a koma yarfe a koma kaza a koma duk komai za ka yi ta ji Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa wa kama annal imanin bil hayati Kamar yanda ya lazimce ka cewa kai imani da Allah yana da rayuwa wal ilmu da kuma ilimi wal da iko wa ma ila zalika da sauran siffofi duka la yastalzimu annal muradu bi zalika al haya in ka ce ka yada da Allah yana da rayuwa wannan bai lazimce ka kuma ka ce ka yi imani da rayuwan Allah irin rayuwan bayi ba ne ai haka Allah na da rayuwa kaifa fa ba ka da rayuwa ba rayuwanka irin rayuwan Allah ne ba iri ɗaya ba ne ku? to alyadu Allah na da hannu wannan ma sai ka ɗauko irin wancan imanin ka sa a nan Allah na da hannu ba irin naka ba alwajuhu Allah na da fuska ba irin naka ba asaq ƙauri Allah na da ƙauri ba irin naka ba alƙadamu Allah na da diddige ba irin naka ba walmaji Allah na zuwa ba irin zuwanka ba alistiwa daidaituwa ba irin naka ba kun gano wannan da kyau ko duk haka yi kamata ka ɗauka kai imani da shi kaga sai suka ɗauki wani falle ɗaya suka yi imani sai suka ɗau wani fallan sai suka kafirci shine qur'ani ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi yanzu kwa yadda da wani bangare na littafi wa furuna bi ba'adin kuma ku kafirce masashi ai babu sakamako ga wanda ya wannan illa Allah madaukin sarki ya kuga ya cikin ukuba Allah shi kiyaye mala yace wal muhdathati da'ifa kuma ai wannan bai lazimci a siffanta rayuwar Allah da rayuwa na bayi da Allah ya samar da su masu rauni ba mun gano wannan da kyau ko wa ilmu hal musta'ar al mahadud kuma ai Allah na da ilimi bayi ma na da ilimi haka yanzu ilimin Allah daidai yake da ilimin bayi da suka aro mai iyaka wa qudratu han naqisa bayi ma suna da iko to daidai yake da ikon bayi Allah na da iko bayi ma na da iko ikon bayi irin ikon Allah ne ikon bayi ba na kasashen iko bane wala annal jama'a almu'mina bi haqiqatiha ba haqiqat hadhihi sifat tusamma almujassima malai yake cewa wala tusamma da ɗai ba za a kira aljama'atul mu'mina al'umma waɗanda suke muminai da suka yi imani bi hakikata hazi sifat cewa waɗannan siffofi da ake danganta ma Allah ba za a kira su da mujassima ba su ma Allah jiki in gaje ka samu makirai cikin sufaye in suna son su dan su misalta maka ahlus sunna wai sai su ce masu ma jiki kun gano wannan da kyau ku shine mala ya ce ba a gaya ma ahlus sunna wannan sunan wannan makirci ne wannan ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau ku sai a ce waɗannan su ne waɗanda suka yi imani da abin da Allah ya yarda da shi kuma su ne muminan bayi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sau da dama za ka je ka samu ahalus sunna sai su ga ah, waɗannan abubuwan nonis da san shi Allah duk wanda bai san wannan karatun ba bai san Allah da waɗannan sufofi ya imani da su ba ran tashin alkiyama in ga Allah ba zai gane shi ba ko ba zai shiga aljanna ba kun gano wannan da kyau ko mutane sun fi sa zuwa karanta musu kawakatun fikihu an jima zai su miƙe masallacin unguwansa a ta rikici wannan shine imanin da zaka shiga aljanna da shi in ka yarda da shi ko kuma kishiya ka shiga wuta in ka kafirce mashi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala wa kazalika al-i'tiqad bima ja'a fil qur'an haka dole ne mutum ya kudurce ya yadda da duk abin da yazo cikin alqur'ani mai girma min yadullahi fawqa aydihim da Allah madaukin sarki ce hannun Allah sama da hannunsu yanzu yadullahi fawqa aidihim ai Allah madaukin sarki shi yace yana da hannu kuma yace bayi suna da me hannu kuma yace laysa kamislihi me shay'un ashe hannun Allah ba irin hannun bayi bane ko iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane shi sa wajibinka ne kai imani da abin da aka karantar da kai na Allah an fahimci wannan da kyau jama'ar annabi Allah ya tsare mana imanin aya goma cikin fatihi wai kun fa kun gane yadullahi me fauka aidihim yanzu Allah ya ce yana da hannu bayan ma na da hannu sai ka kora na Allah na bayan fa kun gano wannan nake ku sai ka ce Allah na da hannu sai ya ce ah irin nawa ne sai ya ce a'a ba irin shi ba me yasa sai ya ce laysa ka mislihi shay'un shikenan an kare shikenan fa kawai yana da hannu me hannun ya da ce na da hannu ya ne hannun ya ce na da hannu ku yi mana bayanin hannun sai mu ci wallah ba mu sani ba as-su'al anhu me bid'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbik ba abin da zai saura sai fuskan ubangijinka mun yarda da Allah yana da me yana da fuska kuma bayi ma Allah ya ce suna da fuska yoma yoma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh bayi na da fuska nan ma Allah ya ce yana da me fuska yanzu fuskan Allah irin fuskan bayi ne la bayi da ɗaya bane <laughs> jama'a mun gano wannan nake ku in an ce meye dalili sai ka ce laysa kamislihi shay'un fala tadribu lillahi amsal shikenan aya ta 27 cikin suwatar rahman haka ya ce wa rahmanu al’arrahmanu alarshistawa alal stawa, Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi ah, cewa Allah ya daidaita kan al'arshi daidai yake daidaituwan sarakuna kan al'arshi a ah, warafa abawaihi alal yanzu wancan arshi na sarki daidai yake da arshi irin na Allah wa kana arshuhu alal ma haka Allah ya danganta al'arshin shedan to yanzu kasantuwar iblis yana da arshi annabi sulema annabi yusuf ma yana da me arshi irin al'arshin Allah ne daidaituwan da suke akan al'arshi irin daidaituwan Allah ne a saboda me laisa ka mislihi shay'un jama'a mun gano wannan da kyau ku amma mun yadda Allah yana da al'arshi mun yadda yana daidaituwa kan al'arshi daidaituwan da ta dace da shi allura Allah ya sa mu dace aya ta biyar cikin sota tsaha a amintum man sama kun amince da wanda yake cikin sama to waye kuma man sama Allah Allah ne yake cikin sama yanzu kasantuwan Allah na cikin sama mala'iku na cikin sama sannan annabawa da manzanni a sama matan aljanna ma a sama ya wani cewa matsayinsa ɗaya ne a wajen Allah a tarayya wajen cikin sama su suna ciki ne shi kuma yana saman sammai ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah yana saman sammai birbishin al'arshin shi haka za ka yi imani da shi domin nesa ka mislihi shay'un aya ta sha shida cikin sotul mulk mara ce min gairi ta'awilin ba tare da kayi tawili ba au taujihin ko ka zo da bayani wanda zai raba wannan nasi daga inda yake la ya'ani anna murada bil yadi wal waji al makhluq wa yadul wa yadul hadis mala yake cewa ba ana nufin hannun Allah da fuskan Allah kamar fuska na halittu da kuma hannun bayi da aka samar da su ba mun gano wannan da kyau ko ba haka hannun Allah yake ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu misali idan aka ce koshiya menene koshiya cokali in gajojen 'yan saka masu saka suka ce a ba su koshiya me koshiya wani tsinke ne ko da ƙoshiyan cin abinci da ƙoshiyan saƙa iri ɗaya ne <laughs> mun gano wannan da yake ku ba masaƙa ba ne ba kusan san wannan ba eh allah mara kaya saƙa ka san ƙoshiya na saƙa ɗayyab ma'ala ya ce wa annal ƙasda min alfauƙiyya abinda ake nufi da cewa allah yana sama walmakaniya kuma Allah madaukin sarki yana da waje akan al'arshi ka fauqiyatin wa makaniyatin mahaduda bi iza'il mahadud mala ce ba kaman wai sama ne na bayi da ake masu iyaka a bisa matsayin irin nasu ba shi Allah madaukin sarki ba ka yake ba ba wanda ya san girman al'arshin Allah fa dan ba wanda ya taba zuwa inda al'arshin yake ba wanda ya taba ganin yanda al'arshin yake sau da za a tarkata duniya duka a jefa ta cikin al'arshi za ta zama batoci kamar kwandala a daji ba to ya ka musalta na Allah da nono bawa kun gano wannan inda ka taba ganin Allah ne zai ce la ai iri kaza ne hmm Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce wal jisim muqabil jisim ba kuma kaman jiki ne za a kwatanta shi da jiki ba ba haka yake ba ai za a ce Allah yana da zati ko me zati ba jikin Allah ba jikin Allah irin jikinka ne irin jikin waye irin nashi ne ba wanda ya san inda yake kama la yasihu ta'ana bit tashbihi wat tajsim ko ba za a soki ahalus sunna da suka imani da waɗannan sunaye da siffofi na Allah da cewa masu kamanta Allah da bayi ba ko masu ma Allah jiki ka san in mutum ya jahilci ababe da dama ko sai hada abubuwa da yawa waje daya yanzu wanda bai san suwaye mujassima ba bai san suwaye mushabbiha ba in yaji ahlus sunna yana kokarin tabbatar da waɗannan siffofi ga Allah sai ce ya ga mushabbiha ya ga mujassima to a nan lokacin ya jahilci abu uku ya jahilci ahlus sunna da aqidan su sannan ya jahilci mushabbiha da aqidan su ya jahilci me mujassima da aqidan su kun gano wannan shi yasa mala ya ce masu tabbatar da waɗannan siffofi ga Allah ba ta yanda za a yi a danganta su da cewa su mu mushabbiha ne ko kuma mujassima liman yu'minu bi haqiqati hazihi sifat ba za a jefi wanda ya imani da hakikan waɗannan sifofi da waɗancan mugayen sunayen ba kun gano wannan da kyau ku shi yasa sau da dama za a ga mutum yana magana sai rika baka dariya in ya ji ɗanɗanan aƙidan salafiyya aƙidan salaf aƙidan annabi da sahabbai ya ji abin ya mai ras sai gigice sai ce ka zama murji'i saboda bai san murji'a ba bai san khawarij ba bai san jabariya ba sannan ko bai san aƙidan annabi da sahabbai ba awa bai hudu ya jahilta bai zai iya gane waɗannan abubuwan ba dan bai san su ba da mutum zai tsaya karantar da bari wa biban shi ko wala sai Allah ya mai rufin asiri ya mutu ya ci abinci bai da matsala amma in ya shiga gayyan abin da ya fi ƙarfin shi wallahi haka zai kare cikin matsala fa ina gaya maka ka ji wanda ya karanta abu ya san shi an karantar da shi ba habba wa dabba ba ya zo yana magana a kan harkan sai ka ja baki ka yi mai ta shuru kawai yanzu wanda ya san kan al'amarin tsaro da aka rantsar da shi ba ya fara bi ba shi wancan ya bi kai ne ka bi mutum da gudu kana sa a tara ma wanda zai taran ka je ka ba shi kayan taran ba kamar kai ne kana son ka kama kifi ai sai ka datsa nan ka datsa nan sai ka biyo ta nan in kwalfe za ka yi za ka kwalfe kifin ba inda za shi amma su waya fa to wanda bai san harka ba ko ko ya karambani ya ce zai yi ta billahi lazi bai iya ta ba zai iya ba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin amma dai a buga dai mala ya ce yi ayyido hazal mazhab mastadalla bi ibn taymiya min aqwali salaf al-awwalin abinda zai karfafa wannan mazhabi na ahlus sunna wal jamaa shine abin da ibn taymiya ya kaba hujja da shi daga zantuttukan malamai magabata na farko wal mutakallimina al mutaqaddimin da malaman ilmul kalam ko da ma'u na da can wa ibaratihim da irin ibarorin da suka rika kawowa wajen bayanansu in bayanci wannan da ke ku? ba su kai in ba kwakwalwanka bai iya fahimtar a ce maka abu kaza ya kasu gida kaza a wani waje kuma a ƙara ce ma ya kasu gida kaza sai a ce baka da me baka da kan gado baka iya lissafi ba kun gano wannan da kyau ku sam baka da wannan yanzu misali idan muka ɗauko annifaq zan zo za mu yi wannan cin gatin allu'ulu wal marjan annifaq ya gas gida nawa gida biyu akwai nifaqul amali akwai nifaq al itiqadi wannan annifaqul amali shi yake ce mashi nifaqul asgar annifaqul itiqadi shi yake ce ma annifaq me al akbar sannan annifaq al'amali al'asgar shi ake ce ma annifaqul ladhi la yakhruju sahibuhu min al-milla in ka je ka samu wanda bai iya tantance wannan sai ya ce munafinci ya kasu gida nawa gida shida duk sai ya gama kawo sai malami ce kai mashirmanci gida biyu ne to a cikin annifaq al'asgar al'amali alladhi la yakhruju sahibuhu min al-milla akwai al akwai a cikin kuma annifaqul akbar annifaqul itikadi alladhi yakhruju sahibuhu min almilla akwai kuma alkazib nan akwai muhalif akwai saba alkawari can ma akwai nan ma akwai cin amana can ma akwai to kowane sai an maka bayani shi dalla dalla in ba haka ba to zaka ɗibo nan ka hada shi da can shine man ja'ala babaini baban wahidan Fakar qasa qiyasan fasida shine in malamin da ya san abin ya zo yi wanda bai san abin ba kawai tsinta yake da ka a titi yake ji malamai na wa'azi shi ma an ji mai maimaita to zai zo ya ce in ka ce mutumin da ya karya ba zai iya zama munafiki ba sai ce ma murji'i da bai san aƙidar ba bai san ta ba sai ka ce to ikwatu yusuf sun yi karya Kur'ani ya ba da labari ya sunansu ya sunansu waja'u abahum isha'an waja'u ala kamisi bidamin kazib ya sunan wannan sai ƙara cewa inna zahabna nastabiq wata tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu zibu gaskiya ne zibu ya cinye shi ya sunan wannan waja'u abahum isha'an yabkuna ya sunan wannan wa jawo su yi bidamin kazib duk wannan menene ƙarya uku suka yi a daidai nan kadai sannan sun ce amince masu za su dawo da shi an amince masu ko ba amince ba sun yi alkawari sun saba ko ba su yi ba munafukai ne ya sunansu jama'a mun gano wannan da kyau ko duk wanda bai sa ƙidan salafiya ba ko ya ja baki ya shuru kun gano wannan ya talla ƙidan da ya yi imani da ita kawai ko kuma za mu tallata namu shine ne imam al-khattabi almajirin sahabbai yake cewa don mutum ya yi ƙariya ko ya saba alƙawari ko ya ci amana ko ya irin wannan bai mai da shi ɗabi'a ba to ba ka ce mai munafiki sai wanda ya mai da abin ɗabi'a to in gaje ka gaya ma ba kawariji. wannan to zai ce maka murji. Shi ne abinda malai yake kawo maka a nan, duk wanda bai sa aqidan ahalus sunna ba in ahalus sunna sun zo suna tabbatar da sufofi ga Allah za su ce musu mushabbiha za su ce musu mujassima da ba san aqidan ba ba su iya tacewa da kuma tantancewa saboda kwakwalwar ba ta da faɗi za ta iya ɗiban karkasuwan waɗannan abubuwan sannan zuciyan kamar shekan tsuntsu ne tana da kunci ba ta yi akfayin maganganu iri-iri da ɓatanci masu ɓatanci da rudut na masu rudut ɗin ba su iya ɗauka kaga mutum zai iya raddi amma shi kuma bai san aimai shi ba min na illa raddun wa mardudun alai an gano wannan da kyau ku shi za ku tsaya ku fahimci waɗannan abubuwa kyakkyawan fahimta in ba haka ba ko wallahi kuma za ku samu kanku cikin rudani Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai yake cewa innahu yaqul ibnu taymiya cikin wannan littafi na fatwal hamawiyya yana cewa laysa fi kitabillah sam da ɗaya babu cikin littafin Allah wala fi sunnati rasulillah kuma babu a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala an ahadin min salafil umma kuma babu wani ɗaya daga cikin ɗaya ɗayan magabatan al'umma wala mina sahabatu wa tabi'in kuma cikin sahabai da tabi'ai san ba ko mutum ɗaya wala anil a'immatin ladina adraku zaman al'ahawa ko kuma ɗaya daga cikin manyan limaman musulunci wanda ya riski zamanin da aka baje kolin son zuciya da irin waɗannan miyagun aƙidin jama'a wannan fa abin da ke ganin mutane suna yi ko na son zuciya da zuwa da ƙungiyoyi da aƙidu miyagu da karkasa jama'a da tsitsin su in ga koma zamanin farko kaga irin abin da aka yi ko za ka ɗauka wannan duwasan yara ne tatsuniya shi sa zamanin hawa in kana karanta shi ko to duk wani hayaniya ma ba zai dame ka ba amma an ga mutum di ya kiɗi mai ya ɗima wuce da hankalin shi ya fita jikin shi Allah bai karanta waɗannan abubuwan ba ne ɗan ƙaramin abu ya zame maka matsala mun gano wannan da kyau ku shi ne sai mala yake cewa waliktilab da zamanin da aka samu asalin saɓani to babu ɗaya daga cikin waɗannan malamai wanda ya zo da harfin wahidun harafi ɗaya tilo halifu zalika wanda ya saba ma aqidan ahalus sunna babu tunda kan annabi sahabbai tabi'ai malaman da ma sun riski zaman al'ahawa wal ikhtilaf ba wanda ya wani harafi kwaya ɗaya wanda ya saba ma wannan aƙida na al'asma wa sifat la nassan wala zahiran ba wanda ya sai kawo nassi ƙarara ko kuma ya zo da zahirin nassi kun gano wannan nassin ba ƙarara ba ne amma zahirin shi yana nuna wannan abin da kake son ka kare ba wanda ya sai kawo wannan jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko mala ya ce walam yaqul ahadin minhum babu wani daga cikin malaman da muka ambata tun daga kansa annabi har zuwa waɗanda suka riski zamanin a hawa babu wanda ya ce inna allaha laysa sama Allah ba a sama yake ba in kuma akwai kawo a kenan da aka rasa yanda za a yi da ibn taimiyya ne an yi makircin bata ci ba an ƙara bata ci ba an ƙara bata ci ba an ƙara sai aka ma shaksiyan shi aka ma aƙirin shi mun gano wannan wala annahu laysa alal arshi kuma babu wani malami daga cikin malaman da suka ce Allah ba kan al'arshi yake ba wala annahu fi kulli makanin kuma babu wani daga cikinsu wanda ya ce Allah yana ko'ina wala أن جميع amkina bin إليه ilaihi kuma babu wanda ya ce Allah madaukin sarki wai dangane da ko ina an ka danganta shi ga Allah da iri ɗaya ne wai Allah ya cika ko ina kamar yadda iska ke cika balan-balan ba wanda ya faɗi wannan magana wala annahu la dakhilul alam wala kharijahu kuma su zaka je sun ce Allah bai duniya kuma yana cikinta kun gano wannan da kyau ko yana ciki bai ciki wala muttasilin wala munfasil wasu ce Allah madaukin sarki na kamfar da duniya kuma bai damfare ba wani cikin malamai magabata da ya faɗi wannan wala annahu la tajuzu al-isharatu al-hissiyya ilayhi ko bai halatta kai ma Allah ishara da waɗannan sufofi na gabbai kace da hannu fuska zuwa ga Allah ba ba wani malami cikin magabata da ya taɓa faɗin wannan maganan bil asabi'i wa nahawiha ai a cin hadisi annabi yana cewa zukatan baya yana tsakankanin wa yatsun Allah ne shike juya sai yanda ya ga dama in ka samu bakhawarije zai ce maka wani in yi kuskure ko ya laifi har abada ba zai tuba ba shine Allah madaukin sarki a cin hadisin muslim ya ce manin laziya ta'ala alayya Allah agfiru li fulani kun tana hadisin wa yake rantsuwa wani ustazi ne kullun yana wuce wani mutum yana aikata taɓar gaza kullun ya mai wa'azi wani ka bar abin da kake ba daidai ba ne kullun ya mai wa'azi kullun ya mai wa'azi ran nan da ya same shi yana aikata wannan tabar gaza sai ce kai ko wallahi Allah ba zai yafe maka ba ba za ka canza ba kun gano wannan da kyau ku ne Allah ya ce waye yake rantsuwa yake karambani da wuce makaɗi da rawa akan mu cewa ba za mu yafe mawana ba daga fartu lahu Allah ya ce mun gafarta mashi wa ahbattu amalaka kai kuma aikin ka yayi tasgaro duk wannan farashin sana aqidin ahlus sunna ne fa in mutum ya san wannan ba zai waɗannan abubuwan na taɓargaza da katobara ba idan mutum ya taɓargaza da katobara irin wannan in bai shafi aƙida ba ya halatta ƙyale shi amma in ya shafa aƙida dole sai an warware ma al'umma saboda kar ya lalata aƙidan da annabi ya bar al'umma a kanta domin ra'ayi da son zuciya irin nashi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu fala'in ce fala fala in kana al-haqqu ma yaquluhu haula'i salibuna nafuna min hazil ibarat malai ce yanzu kuna tsammanin mu ce gaskiya yana tare da waɗannan da ke sallabe ma Allah siffofi masu kore ma Allah siffofi da dabarbarun maganganun bakinsu kaɗai wani ha, duna ma yufhamu min kitabin lahi wa sunna a ce gaskiya bai tare da abin da ake fahimta na alkitabu wa sunna in ma nassan wa in ma zahiran ko dai ga nassi karar abin da ya faɗi ko kuma zahiran nassi ga abin da ya faɗa kaifa ya juzu alallah ta yaya za a ce wai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da gaskiya a zancen waɗannan masu kore mai siffofi amma maganan shi da maganan annabin shi da waɗanda suka biyo bayan annabi da kyautatawa a ce wai su maganan su ba gaskiya ta yaya wannan zai yiwu summa ala rasulihi summa ala khairul umma a waye gari a ce wai Allah maɗaukin sarki babu gaskiya a bakin shi ba gaskiya bakin annabi sannan khairul umma sahabbai da tabi'ai babu annahum yatakallamuna da'iman bima huwa nassun aw zahirun fi khilafil a ce wai suna magana da nassi ko zahirin nassi amma abin da suke faɗi ba gaskiya bane ta yaya wannan zai yiwu shine malam zai fara raddi summa al-haqqu alladhi yajibu al-i'tiqaduhu sannan wani yazo ya ce wai gaskiyan da ya zama wajibi a yadda da shi la yabuhuna bihi qat wala yadulluna alaihi nassan wala zahiran wai ya waye gari a ce wai Allah madaukakin sarki bai kawo ƙararan aƙida na ƙwarai da ya kamata a ɗauka ƙudurce nasi ko zahiri ba hatta an batul a waye gari a ce wai sai an batsawa na farisawa manoman nan na farisawa wai su ne za zo mana da aƙida wa rum da arnar rumawa wa furuhul yahud da 'yan tsakin yahudawa wal falasifa da falsafawa mala ya ce yi bayyano na lil'ummatul aƙidatar sahiha waɗannan ne za su bayyana ma al'umma a ƙida na ƙwarai allati ya ba ala kulli mukallafin wanda ya zama wajibi ga dukkanin bawa au kulli fadil kowane irin malami an yi a taƙido haya ya ƙudurce ta ba gano wannan maganan ba ibn taimiyya ne ya kawo cewa waɗannan aƙidin na ilmul kalam an fa samo su daga manoman farisa ne masu bautan wuta da arnar rumawa da kuma 'yan tsakin yahudawa da falsafa na, na yona na greek su suka waɗannan aƙidin na musa siffofin allah da sunayen shi a waye gari ma'aji allah ma'aji manzan allah ma'aji sabai da tabi'ai ma'aji nassi zahiri ma'aji kaza ɗauki maganganun shi ne daidai kun gane magana da ibini timiya yake sai ya gaya mana ba gaskiya maganar Allah sai magana waɗannan ƙazamun kana ƙin yadda da waɗannan siffofi na Allah a bisa yadda suke to kana cewa za ka yi da ɓannan waɗancan maɓannatan ne za mu ƙara sharhin wannan da izinin Allah a karatun da zai biyo baya yanzu ga tarihin ibini timiya muke yi amma jiya kuma gaba ɗaya kan me aika kai kan aƙida aka yi magana kuma Allah ya tsare mana mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum